والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم شره طالب العلم آه، بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال أيضا رحمه الله تعالى يا فتاكما الله يمس رحمه وقرأت بخط الشيخ na karanta da rubutun malam al-muwaffaq wanda yake malam al-sheikh al-muwaffaq wanda yake abin datarwa ala samina darsahu ai ibn abi asrun na ji darasin shi darasin ibn abi asrun ma akhi abi umar tare da dan uwana abi umar wanka da wato sai muka yanki daga darasin wato bana an gama darasin fa sami'tu akhi yaqul sai na ji dan uwana na cewa tarkatu alayhi ba'd na shiga wajen sa na shiga wajen ibn abi asrun bayan haka ko ibn abi usrun na shiga bayan haka ka kala liman qada'tum anni sai ce liman qada'tum anni me yasa kuka daina zuwa darasi wajena kuma na to yan wannan sami'na darasahu ay ibn abi usrun ma akhi eh, abi umar wan qada'na mun ji darasin shi sai muka yanke muka daina zuwa darasin nashi sai na ji dan uwana yana cewa ta hattu alaihi ba na shigo wajen malam bayan haka faqala liman qada'tu anni me yasa kuka yanke daga waje na inna nasa inna nasa yaqulun abin da yasa muka yanke muka daina zuwa mutane suna cewa in innaka ash'ari cewa lalle kai ba ash'ari ne ga aƙida shi yasa muka maka hajar muka ma hajar mubtali قال والله ما أنا أشعري yace wallahi ni ba ni ba ba ash'ari bane har za mu ana hikaya wannan shine ma'anar hikaya yace wallahi ni ba ba ash'ari kenan tunda ba ash'ari ne ya halatta ka mai hajar ka kaurace masa istafadu annaka la yanbaghi an tajlisa li mubtadi'in wato ana fa'idatuwa daga wannan darasi to lallai kai baya kamata ka zauna ka saurari dan bid'a in khafifa ko da bid'a sa khafifa ce ka bid'a al shari'a. ko da bid'a shi na hakika ne ko da bid'a shi khafifa ce bid'a ce mai sauki kamar bid'a na ash'ariyanci kaga bid'a ash'ariyanci bai kai na na ba bai kai na khawarij ba da sauran manya manyan yan bid'a amma ne ash'ira yan bid'a ne amma ko bid'an su sun fi kusa da mu fiye da sauran yan bid'a din an gane to nan an ce bid'atun khafifa ka bid'atul ashariya amma kai naka da yace hakika na to ba san za a fasara shi ba an gani ko da bid'a shi to dama ai bid'a bid'a shi a bana hakika bane bid'a khawarij bana hakika bane bid'a sufiya bana hakika bane ka bid'a walau kana bid'atu khafifa ko da bid'an shi mai sauki ne kamar bid'an ash'ariya kenan da wannan yan ash'ariya yan bid'a ne a gane wannan ku na'am ehm, wa al-malik rahimahullahu ta'ala eh, an daga malik to kila wani ce to an ce a sha'ir a sha'ir ayin biriya ne to ibn hajar al-asqalani da imamu nawawi su wayannan mutane suna neman gaskiya ne kai kuskure saboda su din nan farko ne daga cikin aqidar asha'ira fifita hankali akan nasi to wayannan bayan Allah ba su yarda a fifita hankali akan nasi ba daga cikin aqidar akwai karban khabaru ahad akwai kai akwai rusa akwai ajiye khabaru ahad ake aiki da shi idan idan yayi karo da hankalin su sai dai in hadisi ya zama mutawatir idan idan khabaru ahad yayi karo da ka'idar su na hankali to suna rinjaye da ka'idar hankali akan khabaru ahad ibn hajar bai yarda da wannan ba sannan abin da ya shafi al-ma'rifa sanin Allah dangane da cewa a ah, wato awwalu wajibin alal mukallaf al maarifa farkon wajibi akan mukallaf shine wato ma'ana a su sun ce abin da yake farkon wajibi ba wai kalmar shahada ba ne an-nazar au al-qasd nazar farkon wajibi shine yin tunani ko kuma nufin yin tunani ya zama to mutum yana tunani akan ka'idar da hankali akan samuwar Allah da sauransu wannan shi ne farkon wajibi amma kaga a wajen ahlus sunna farkon wajibi shine shahadatu an la ilaha illallah manzo Allah ya tura Mu'az bin Jabal zuwa Yaman yace mai fal yakun awwal ma tad'u ilayhi ila ayyi wajhillah yanzu farkon abin da za ku kira zuwa gare shi suka ta Allah to shi ma ibnu hajar ya musu raddi akan haka an gane wasu wasu aqidu da yawa na ash'ariyanci wanda yake cewa babu nasi akan shi to galiba za ka ibnu hajar na raddi haka haka ne imamun nawawi an gani ba za ka ce su kai tsaye sun dai tasirantu da asha'ira zai iya yiwa saboda zama cikin wannan mujtama din amma wasu abubuwa da yawa na ashariyanci ba sa tare da shi an gane wani ku amma idan mutum ya zama to kai tsaye asha'ira baya fifita nasi sosai yana fifita ka'idar na hankali to shi ne za a ce dan biriya amma yana kokarin neman gaskiya sai ya kuskure za a yi mishi uzuri na'am نعم an مالك daga الله تعالى قال أنكر قولك مالك الله يبصر هما يجي لا يأخذ Ba a karɓar ilimi daga mutane wato wawa wanda yake bayyana da wawanci idan malami wawa ne yana bayyana da wawanci a fili ba a karɓar ilimi a gare shi kana arwan na ko da ya fi kowa iya ruwaya ko da ruwaya ya fi kowa ko da kyau wa sahibu da yadda wanda ma'abocin bid'a mai kira zuwa ga san ran shi hmm. ba a karban ainihin wato hadisin shi idan mutum dan bid'a ne yana kira zuwa ga bid'an shi to kenan dan dan bid'a ne wanda baya kira zuwa ga bid'an shi babu laifi a karba hadisin shi an gane ku dan bid'a wanda baya kira zuwa ga bid'an shi babu laifi a karbi hadisin shi haka jona ku amma in yana kira zuwa ga bid'an shi dan shi'a ne khariji a dan shi'a ne rafidi wannan kai tsaye ba karban hadisin shi amma dan shi'a ne wanda kamar zaidi ne shi ko abin kama ko baya kira zuwa ga wannan bid'a din kawai yana ruwaito hadisi ne kuma zika ne shi kuma hafiz ne shi to za a karba hadisin shi an gano wani ku haka nan idan sufi ne wanda yake yi gulu ya cikin sufancin an gane shi ma ba a karban hadisin shi kuma yana kira zuwa ga gidan shi na man yakzi fi hadisin na da kuma wanda yake yin ƙarya cikin maganar mutane in ana fira da shi wannan shi shine malaman hadisi ke cewa mutahamu bil kadhib fulanun mutahamu bil kadhib wani ana tuhuma shi da ƙarya saboda in yana fira cikin mutane an san shi da ƙarya a ce to ana ganin duk wanda zai irin wannan ƙarya zai iya ƙarya ga Allah da manzansa wa in kuntu la attahimuhu fil hadith ko da na kasance ba na tuhuma shi a cikin hadisi na musalihun abidun fadilin da kuma mutumin kirki ba mutumin kirki mai ibada mai falala ya kana la ya hudu ma ya hadisu bi in ya kasance baya haddace ma ya hadisu bi baya haddace abin da yake bada hadisi wato shi mutumin kirki ne amma bai da hadda yana da mummunan hadda sai ulhib yana da su ulhib a gani ko da mutumin kirki ne yana da tsohon his ba a ban hadisin shi an gani wasu malamai sun yi magana kan babban malami shek abin da gashi al'imam abu Hadifa. mutumin kirki ne malami ne bi ma'ana ba za ka taɓa ganin hadisin shi a ce hadin zani a abu Hadifa ba an gano nan akwai irin wanda za ka mutum mutumin kirki ne amma wajen hadisi yana da rauni to baya zaman towa ba kowane malami mutumin kirki kowane malami mai ilimi yake ruwaito hadisi ba akwai malami mutumin kirki amma kuma ba a karban hadisin shi saboda yana da mummunan hadda ko kuma ya samu a fi akhir umri ya zama to mukhtalif ya samu matsala a can karshen rayuwarsa da can yana ba da hadda ne da ka sai ya samu matsala a kwakwalwar shi sai kuma yana bayarwa da littafi kuma yana kurakure wajen bayarwa shi ma ba za a saurare shi ba an gane ku na baya ayyuhan ɗalib ya kai ɗalibi idan kun tafi sa'a wa ikhtiyar in ka kasance kana da yarwa da kuma zabi kana da zabin kanka kana da iko kada ka karbi ilimi daga dan biliya in dai kana da iko kada ka kuskura ka karbi ilimi daga mubtadi rafidi eh kada ka karbi ilimi wajen kan shi'a ko khariji kada karbi ilimi nan ba an ce shi a rafibi su ne gulas daga cikin shi'a din ba wai shi akwai shi'a wanda ke yana fifita in an ce shi'a dole a yi tafsir akwai shi'a wanda ke fifita aliyu bin abi talib akan abubakar da umar farko dai akwai mai fifita aliyu bin abi talib akan usman shi ma nau'i ne na shi'anci amma baya fitar da mutum daga ahalin sunna ya ce aliyu bin abi talib ya fi usman daraja shi'anci ne an gani sannan kuma akwai shi'anci na gaba ali bin abi talib ya fi dukkan sahabbai hatta abubakar da umar shi'anci ne amma ya zama to baya kafirta su abubakar da umar din da usman baya bid'antar da su baya zagin ya faɗi mummunan magana a kansu amma dai yana fifitawa shi ma nau'i ne na shi'anci an gane wani ko sun gari ya ce mutum ɗan shi'a a suna ya tara Eh, akwai akwai yan shiya da ke ganin shugabancin abubakar da umar bai yi ba sun yi zalunci ne shi shine rafidi duk wanda ya ce ma shugabancin abubakar da umar bai yi ba a zalumai ne sun kwaci shugabanci ne yan fashi ne rafidi amma wanda ya ce shugabancin abubakar da umar ya yi duk da samuwan wanda ya fi daraja suna da ka'ida wai abin nan imamatul imamatul mafdul ma'a wujudul fadil kuma a wujudul abdal shugabancin wanda ya fi daraja shugabancin wanda aka fi shi daraja tare da samuwan na gaba da shi a nan da ya kamar yan zaidiya sun tabbatar da shugabancin abubakar da umar tare da samuwan aliyu bin abi talib ta ce aliyu ya fi shi daraja amma wannan bai hana shugabancin yayi ba sannan suna cewa abubakar sai sai Allahu anhu sun yarda da shugabancin sa kuma suna girma shi Wani na yan shi'a ne san ka ce ana karɓar hadisi yan shi'a to yi bincike gani ba fara bi ba ba ɗan ismaili ba al'albaɗini a shi'a in shi a ismailiya baɗiniya da shi a nusairiya da irin wayan shiya kusan al'idansu ma ya kai zuwa garin da yawa daga cikinsu to wannan irin wayan tun da al'idansu ya kai zuwa garin da maganan cewa ma a karɓi ruwayar da ta zo ba A nan wannan ku yau wato shiri. ne ma'ana ba a karɓa daga rafidi mai zagin sahabbai yana kafirta su da kuma wasu miyagun aƙidu ƙur'ani bai cika ba kaza kaza kaza aƙidan bada to masu irin wannan aƙida ba a karɓar wayansu kuma ga taƙiya wataƙiyar nan ya halarta musu zai ƙarya alkazibu shi'aruhum wa taƙiya tisaruhum alkazibu shi'aruhum wa ta tisaruhum na'am au khariji ko mutumin da yake bakawarije bakawarije mai kafirta mutum yin yi Allah mai kira zuwa ga kuruji ga hukam an gano wani ku? shi ne khariji to shi ma inda mutum yana da aqida khariji kuma yana kira zuwa ga wannan aqida da'iya ne ila a gidatar khariji ya khawarij to wannan mutumin ba a karɓar wayan shi ko mutum ya zama murji'un ba murji'i ne mai cewa lata zuru ma al'imani ma'aziya kama lata fo ma al-kufri da'a saban Allah baya cutarwa da akwai imani kamar yadda yake kafirci ba shi da amfani akwai da'a inda aka samu mutumin da ke ganin kai na sabon Allah an kai kalmar shahada shikenan sabon Allah baya cutar da kai duk sabon Allah da kai zaka iya cewa imani ka imanin anbiya wal mala'ika imani na kamar imanin annabawa ne da mala'iku a gane ya eh, wasu cewa a takwa hagu na suka kawo hadisi su fasara hadisin ba daidai ba tsoron Allah a nan yake in dai mutum na tsoron Allah a zuciya duk abin da ya gada ba ya aikata in dai ba kafirci ba ne an gane sun ce azaba Allah yana yin azaba ne ga kafirai kawai Allah baya azaba ga musulmi an gane su ne yan murji'awa da haka aƙida murji'a aƙida ce mummuna tana kira zuwa ga lalacewa da rashin tarbiyya kuma ta aƙida ce wacce ta saba a magabata na'am na'am au ko mai inkarin kaddara kaddari wanda zai ce bai yadda da bai iman da kaddara alkhairin da sharri da ba ka ba hadisin shi ko mai bauta wa kaburbura mutumin da yake bauta wa shehunnai da suke kabari yadda yana kira sunan da yana neman taimako wajen su yana yin agaji yana neman agaji wajen su yana yin yanka ya yanka dabba da sunan su ya yi alwashi da sunan su ya nemi agaji da sunan su to irin wannan gaba daya duk wanda ya wannan in dai mutum na bauta wa kabari ya zama to kafiri in dai misalin ya an tsaye bai da hujja an kusan bai da shuma wa haka da fa naka lan na mablagha rijal lalle kai ba za ka kai matsayi na rijal ba masu ingantaccen aqida a cikin addini mai amintacce mai kyakkyawan alaka da Allah wanda yake ya wato yana da kyakkyawan alaka da Allah subhanahu wataala mai kyakkyawan nazari taful asar kana bibiyan nusus kana bibiyan hadisai da kuma asar na salaf wanda yake yana bibiyan asar na salaf illa bi hajar al-mubtadi mubtadi'a a gani mutum ba zai kai matsayi na na rijal ba masu ingantaccen akida a cikin addini masu amintacce masu kyakkyawan alaka da Allah mai ingantaccen nazari an gani ku har sai ya kaurace wa yan bid'a da su har sai ya kaurace cewa yan bid'a da su yanzu ka duba maganar bakar abu zai rage mahulla shi yana nuna mana cewa wato a kaurace wa dan bid'a dama yayi risali hazar mubtadi kuna ne to akwai mutanen da suke tunanin cewa wato magana akan abin da ya shafi jarwa tabi'in yana da alaka ne kawai da ruwaya jarwa tabi'in ana yin shi ne kawai kan hadisi ba a yin shi akan rijal haka nan hmm. ba zan iya ce ma wani dan shi'a ne kai a fulano rafidi khabib ka nisance shi ba ba zan ce haka bane wani kadari ne wani dan bid'a ne kaza kaza kaza kaurace masa akwai wasu mutane masu wani irin fikira su ce ma jaru wa ta'dil ya kai tare ga masu ruwaya kawai kaga bakar abu zaid Allah ya masa rama ya kawo magana ruwaya kuma sai ya alakanta shi da jarhu na rijal cewa duk wanda za a iya jarhata shi ta hanyar ruwaya ana iya jarhanta shi ta bangaren shi ma wanda za a iya jarhar du'at a haka a gane da su suna cewa kawai ai magana jarhu na du'at wannan biri'a ne bai da asali wanda idan muka duba tarihin magabatan inda za mu kawo za mu kawo su da yawa wanda wani ba wai ana karban hadisi a wajen shi bane amma an gaya wa mutane da hankali da shi an gaya wa mutane su daina zuwa wajen shi neman ilimi su daina mu'amala da shi wa biri'a bid'a ne shi misali baka magabatan ba sa kasa a gwiwa in sun san mutum dan bid'a ne za su jarraha shi sannan in akwai maslaha in maslaha yayi kira zuwa ga abun sukan kaurace masa na ba gani wannan masu irin wannan fikira cewa jarwa ta'dil ana yin shiga rijal ne kawai na hadisi suna da afkar ne na ikhwanul musulmi. suna da fikira na sururiya su ne masu ganin cewa idan su a tunanin su zaka ce za a jarhar arjal za a jarhar da irin sa hasan banna irin su sayyid kudu irin su sayi da hawa irin su doktor yusuf al-qardawi da ire-iren su za a jarha da kuma irin da gazali nasu bai fi sira da irin su Mustapha sibai da irin su tirmisani manya-manyan malaman su na ikhwanul muslimin za a jarhanta to saboda wannan dalili suka rusa wannan ka'ida cewa ba a yi jarwa ta adil ga rijal saka duk malami duk bid'an da zai aikata a kyale shi ya kai bid'an shi tunda ba yana rubutu ba ne. to kenan ba a raddi kenan ga dan biriya dan biriya ya fada biriya ba a raddi gare shi ana yi saboda haka wannan ba gaskiya ba ne. ana in ka in ka san wannan mutumin dan shi'a ne yana kiran mutane zuwa ga shi'anci kai kai mutane tahziri ka nuna mutane su guje shi a gane dan dan khawarij ne shi sufi ne shi dan qadariya ne shi kuburi ne shi dan jahamiya ne shi dan waye in dai yana da mummuna aqida wanda zai halakar da mutane ya cusa musu shubha a an karar da mutane su yi hankali a kan shi ko eh eh wannan shi ne ƙa'idar ikwan a ta'awun fi matafaku a dai su taimaka ma juna inda suka yi itifaki ba sa san a illanta mutum ba sa a yi mutum raji ko a ce a yi mafi a yi taziri kan shi ko mai hajjar waye bambanta shi kenan kaga wannan magana na salaf inna hazal il dinun fanzuru amman ta'khuduna min eh? wannan ilimi fa addini ne ku duba wajen wa za ku karbi addini daga gare shi eh? kada suna nuna ilimi addini ne in za ka yi karatu wajen mutum ko za ka kusanci mutum ka dube shi me addinin shi idan yana da aƙida wanda zai yi tasiri ya lalata maka ainihin aƙidanka ya lalata ma manhajinka wajibi ne ka ƙaurace masa an fahimci wannan ayi. na'am sai ka ji ba alaina an nufassir na'am bada dan bismillahir rahmanir rahim wa hunaka wal asr ba'd al ayat tafassaru bil ayat eh, wa hunaka abun bakin ciki akwai wasu ayoyi da ake fassara su bil ra'ayi kaga wasu mutane sun fasara aya da ra'ayinsu ko fasara aya da mazhabansu ولم يأتي في ذلك بيان عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أي بياني بيزوبة دقاء النبي صلى الله عليه وسلم كيف نعم فيستكل بعض المتأخرين في تفسيرها سوى تتعشى متأخرين سيسو سيسو يتخنسوا استقلالا فسر فسر من شكل كشفوا سيسو سيسو سيسو سيسو wajen fassara ta tarbiyyar al'aya ala al-mazhab sai su dabbaka ayan akan mazhaba sai su fassara ayan da mazhaban su wannan matsala tana da hadari sosai ai su fassara al-ayat ta'lidan lil mazhab ta inda ake fassara ayoyi domin karfafa mazhaba علماء التفسير فسروها على غير ما فسرها آل ذلك المذهب. وأنتم متى مذهبا متى التفسيري ثم فسرتها sabanin yadda mutanen mazhaba suka fasara ta a gari malaman tafsiri gaba ɗaya sun fasara ayan sabanin yadda mutanen mazhaba suka fasara ta wa yumkin an nazkura misalan li zalik zai yi mu ambaci misali ga wannan tabaraka wa ta'ala shine yadda Allah ke cewa ku karanta abin da ya sawwaka na alqur'ani fassaratu ba'd al-mazahib fi tilawa wasu daga cikin mazahib sun fassara shi da tilawa ku karanta abin da ya sauka na qur'ani sun doka mm. ayan an saukar da shi ne akan tilawa wato abin da suke nufi in zaka in ka yi sallah karanta abin da ya sauka karatun fatiha ba dole bane in ji su kawai karanta abin da ya sauka na qur'ani ko aya ɗaya ta samu ka karanta ko mutum zai iya karanta mudhammatan ko ya karanta qul huwallahu ahad shikenan kawai ba karatun fatiha kawai zai yi ruku abin shi to akwai daga cikin mazahib masu irin wannan fassara din shin yaya fassara ya yi daidai a ce ainihin karatun fatiha ba dole ba ne kawai idan mutum ya karanta aya ɗaya ko kuma ya karanta sura ɗaya na ƙur'ani in dai karanta abin da ya sauwa a gare shi kawai shi kenan sallah ta yi shi ne ma'ana ai alwajibi na ƙur'an. ai alwajib min ƙur'an fi kulli salawat ai abin da yake wajibi a ƙur'ani fi kulli salawat hmm. inna ma huwa aya dawila Eh, a cikin dukkan sallah abin da yake wajibi shine dogon aya a karanta aya doguwa aw salati ayatin qasira ko kuma ayoyi guda uku takaitattu na'am kai akwai masu ganin kamar da nake akwai masu ganin mu da aya ɗaya mata wannan ta kawai dai a karanta abin da ya sauka قالوا هذا مع ورود الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم sun faɗi wannan masu wannan ra'ayi sun faɗi wannan duk da sabuwan hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace la salata liman lam yaqra bi fi kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba wai faɗi wannan ba manzon Allah ba hmm. to sun yi watsi da wannan magana su kuma suka fassara da mazhaban su shi daidai ne wannan tun daga hadisi za su rarar mazhaba ba su rarar mazhaba in dai hadisi ya riga inganta kawai kai sai za a yi aiki da hadisi ne نعم وفي الحديث الآخر أتكون حديث دبان من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب دو وند يصلى تصلى ولا بكرة فاتحة أتكون تبا هي حداج ونزل عندك فشياتي هي حداج نكسجياتي نكسجياتي غير تمام إيه زي فسر أقول أبن المعلوم بلاغ زي كده الإيذاء بعد الإبهام هذا ونما أنا كذا إن إلى مكاني بقى لما نشجر تمام بيتكبا wannan gayar da mamu shi ne ma'anar khidaj manzo Allah ya fassara shi ne kai tsaye na'am فقد ردت دلالة هذين الحديثين بتفسير المذكور الآية السابقة. حقيقة أي رد دلالة نوع أن حديثين برابيو da tafsiri wanda aka ambata tafsiri na mazhaba aka watsar da hadisin aka fassara shi fassara na mazhaba cewa karatun fatiha ba dole bane a cikin sallah da da'awa annaha eh, usul katil qira'a da da'awa cewa an wawaita qira'a ne ana nufin wato kira aka kira an wawai ta a ne kawai ba wai sallah ba karatu aka ce wala yajuzu inda wi tafsirul qur'an illa bis sunna al mutawatira masu wannan ra'ayi baya halatta a wajen su sai fassara qur'ani da sunna mutawatira su inda inda kabaru ahad ne in yi karo ga ka'idar na maza za su ajiye shi suna fassara qur'ani da sunna al mutawatira ko shin sunna al mutawatira gaba daya cikin hadisi guda nawa ne idan ga mutum yana karkata zuwa ga fasara qur'ani da sunna al-mutawatir kamar yana so ya gaya ma ne aiki da hadisi ba dole bane saboda hadisai mutawatir ba su da yawa na kan iya rinsa ba su musamman ma hadisai da suke magana kan ibada mafi yawan akbaru ahad ne to sai aka yi wayo za ka ce ai sai dai a fasara qur'ani da akbaru ahad a fasara da mutawatir to nusus mutawatir ai kadan ne shi da kadan ne kenan kamar ana so ne da wayo a kore aiki na hadisi wannan shi ne abinda duk wasu yan ma masu yi wajen akida yan jahamiya yan mutazila yan khawari yan shi'a suna da wannan ka'ida ne ka'ida ne na kore hadisan manzon Allah da wayo nan gane wani ku na'am ai la yajuzu tafsir mutawatir illa bil mutawatir ai baya halatta fassara mutawatir sai da mutawatir na'am faradul hadisain sabiqain sai suka tunkuɗe hadisan nan guda biyu suka gabata da minhum ala tafsirihim lil aya تقدر تقول الدوكر وكريسو أكاب فصل ذكا بالرأي برأي أو بالمذهب هو فصل هذا مذهبا فصل هذا رأي كل مذهبا وصول الفكر وصول الفكر بسرعة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وجية الإجماع hujjatu wal ijma'i al ijma' hujjatun shar'iyya ijma'i hujja ce ta shari'a ya zuwa al'adu bihi yana ba al'akadu bihi ayi riko da shi wa tahrumu mukhalafatu wato yana haramta a saba ma ijma'i haramun ne لأن في مخالفته تركا لنصوص Domin a cikin سابا masa akwai bari. ga nasoshin shari'a da suka yi nuni akan hujjatuwansa akwai bari ga nasoshin shari'a da suka yi nuni akan hujjatuwan mai ijma'i al'adilla ala dalilai akan hujjatuwan ijma'i suna ba da yawa nazkuru ahammaha nazkuru ahammaha ahammaha na'am za mu ambaci wanda ya muhimmanci da lima ya yi a cikin abin da ke biyowa alkitab na farko akwai alkitab nan faqad ayatu hakika ayoyi sun yi nuni da zahirinsu akan hujjatuwan ijma'i kama fi qawli ta'ala kama yadda yake cikin magana Allah yadda yake cewa ma tabayyana duk wanda ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana gare shi ta bi gaira sabilil kuma ya ba hanya ba hanyar mu'minai ba wallahi ma tawalla za mu jibinta masa abin da ya jibinta za mu kona shi a wutar jahannama wannan hanya ta munana ta zama hanya an gane wannan menene magana ijma'i a nan wajen an kawo wannan aya ana zuwa a kama hujja da shi akan ijma'i menene alakan wannan aya da ijma'i an ce duk wanda ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana gare shi sannan kuma ya ba hanya ba hanya mumine ba kenan duk inda mumine suka ji suka yi ittifaqi akan shi duk inda suka bi ittifaqi akan shi to ya zama hujja amma idan mumine suka samu sabani ba ya ba hanya ba hanyar sahabbai ba hanyar da sahabbai suka ittifaki a kan shi hanyar da tabi'ai suka ittifaki a kan shi da kuma tabi'i tabi'i to za in ya ba hanya ba hanyar su ba za mu jibin tabi'i abin da ya jibinta a gani kenan hanyar da suka yi ijimai a kan shi ba su samu saɓani ba sai mutum ya ba hanya ba hanyar su ba ya ɓace amma in suka yi saɓani zai duba wanda ya fi ƙarfin hujja fa in tanaza'tu fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul idan kuna jayayya cikin wani abu ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzo in ba kwa jayayya cikin abu ba ya zama hujja in ba kwa jayayya cikin wata matsala to matsala ku kai ittifaqi akan ya zama hujja an gane wannan ku na misaliyan na biyu sunna sunna kadallat nususin kafira fi wujiyatul ijma hakika shi masu yawa sun yi nuni akan hujjatuwan ijma'i na'am ai an tabbatar izma lil umma al islamiyya ta inda ta tabbatar da izma kariya tsari rashin kuskure ga al'umma na musulunci al'umma na musulunci suka yi ittifaki akan babu wani sabani to shi wanda ya zama hujja babu kuskure a cikinsa hmm. a cikin abin da suka yi ijma'i a gare shi musulmi ijma'i jama'a kuma ta umurci musulmai da bin jama'a a cikin wannan ومن أشهر هذه النصوص بقت كما في شهر وإن النصوص قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عباس رضي الله عنه رواه ابن عباس رضي الله عنه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشتف لا يتبع الله أمتي أو قال هذه الأمة على ضلالة على الضلالة كنا لا يتبع الله أمتي ألا ما يتار الأمة أي أمة الإجابة كنا كما يقول وانا الأمة تاوا musulmai Allah baya tara su ala dalala akan bata inda suka yi ittifaki akan abu wato ittifaki suka zama gaba ɗaya ra'ayin su kenan to shi kenan ya zama shirya amma suka samu sabani ana iya samun kuskure da dacewa eh wato taimakon Allah hannun Allah yana tare da jama'a hmm. hannun Allah yana tare da jama'a وجه الاستدلال من هذا الحديث أن الله تعالى قد شرف هذه الأمة بأن لا تجتمع وبأن لا تجتمع إلا على هداية Allah ya ɗauka wannan al'umma ce cewa kada ta yi ijma cewa ba za su yi ijma'i ba sai dai akan shari'a da ya haqqu shari'a gaskiya ne kuma gaskiya yana waje ba a lura da shi kuma a yi riko da shi sai dai cewa matsalar ijma'i ne ba kowace matsala kaji an ce an yi ijma'i aka yi ijma'i ba wasu malamai don su firgita in ba sa so ka yi istinbadi ko ka yi ishtihadi sun ce malamai sun yi ijma'i kan kaza a gani matsaloli da yawa da aka ce an yi ijma'i malamai sun yi sabani a kansu ta in gaji an ce ijma'i to lalle ka rinka bincikawa ijma'i ne da gaske kamar littafin ibn al-munzir ya yawai ta kai to ijma'i cikin masail wanda ba ijma'i a kansu ba to dole ne dalibi ya kayan ce an yi ijma'i kan kaza da wannan suka tumce ibn taymiya cewa yana keta ijma'i ibn taymiya ya ce saki uku kalma daya saki daya ne sun ce ya keta ijma'i kuma bai keta ijma'i ba akwai salaf akwai sahabbai da suke da ra'ayi da wannan ra'ayi wanda shi ibn tabiya ya taba kan shi da abin da ya shafi abin da ya shafi abin shaddu rihal ila kabarin rasul wannan shaddu rihal ila kabarin rasul su ma sun ce manzan Allah a sun ce ga ibn tabiya ya gida ijma'i an gane ku akwai masayi irin wayannan da yawa za su ce an gida ijma'i haka suke cewa nasiru jin albani ya gida ijma'i to ire-iren wannan zai mutu ya bincika da gaske ijma'in ne an taba yi jima'i ga hadisai ingantattu a yi watsi da hadisai a ake an yi jima'i ko an yi jima'i ga wasu daga cikin salaf sun saba mishi ba a jima'i ba ne eh, Ma'alaikun salam, kawo manna ba lokaci, lokacin masu zuwa masu karantarwa. Na'am. tambayar da ya shi ne lura da mahimmanci na ilimi da fara ilimi to kila mutum zai iya tashi a wani gari ko ta unguwa wanda akwai fannin da yake so karanta amma ba inda zai samu na kafin sai wurin mai san bida ya je kenan sai baka rabu zai ina ganin ibnu usaimin ma ya dai wani sharhi akan na sati zamu kai zuwa zanni zuwa ya yi magana kan irin malamin da ya san luga amma dan bid'a ne zai karfo shi ko da baya kira zuwa ga ya yi wasu bayanai subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك